amma kuma ku ce mu lokacin mu kuma sai mu ɗauke su wani iri a waje muna son junanmu amma da an yi aure shi kenan to wai shi me wannan me ke kawo matsalar nan ɗan kallo akwai wanda zai iya bani wannan amsar tambaya ta me ke kawo haka duk wanda yake da magana da ni kuma duk wanda yake sai bani amsar tambaya ta saboda ni ma ina son ji dalilin haka ya rubuta ya yi komai a ƙarƙashin wannan bidiyon nawa ni kuma insha Allah zan duba kuma zan muku bayani a shirinmu na gaba mai suna zindin masu kallo huta lafiya